This is the voice of America. The following program is in Hausa.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 Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Kabiru Fage da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirinmu na hantsi daga nan murnar Washington DC. Bayan an sha labaran duniya za a saurari sharhin jaridun Hausa a Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurari kuka aiko mana. To amma sai kun ji cewa sanadiyar kaɗe wasu mata mahajjata a Saudiya da mota ta yi hukumar alhazan najeriya ta ce za ta ba da himma wajen sake wayarwa mahajjata kai game da batutuwan da suka shafi kula da lafiyarsu a ƙasa mai tsarki za kuma ku ji cewa duk da ƙoƙarin sasanta ɓangarorin pdp da ake yi yanzu haka ana kuma harmar ƙaddamar da sabuwar pdp a ƙananan hukumomi 44 a jihar kano yanzu kam ku gyara zama ku sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labarin duniyar. Kotun kolin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke shara masu aikata laifukan yaƙi ta amince da hukuncin da kotun farko da ta saurari shari'a tsohon shugaban labirin Chasela ta yi. Gaban da kotun ta musamman ta ɗaukaka ƙara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a ƙasar Saliyo ta amince ne da ɗaurin shekaru hamsin da aka yankewa Chastela. Kotun farko ta samu Chastela ne da aikata laifin cin mutuncin bil'adama. a lokacin yaƙi da gwamnatin liberian ke yi da mayakan 'yan tawaye lauyoyin charles taylor sun ɗauka gara bisa hujjar cewa charles taylor dai ba shi da hannu a wulaƙancin da ake zargin an yi wa bil'adama a lokacin yaƙin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya halarci wata tattaunawa da ta shiga tarihi ji alhamis wadda ta jibanci tattaunawar kai tsaye da kuma gaba da gaba tsakanin amurka da ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jabad zarif a jiya alhamis a birnin new york aka gudanar da wannan tattaunawar da rabon a yi irin ta tun juyin juyi halin da ya kafa gwamnatin islama a kasar iran a shekarar 1979 lokacin da aka kama amurkawa aka yi garkuwa da su sannan dangantakar jakadanci tsakanin amurka da iran ta yi tsami an ji sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana cewa abin farin ciki ne kwarai sa domin tarar ministan harkokin wajen iran zarif a birnin new york domin tattaunawa da juna kan muhimman batutuwan da suka jibanci zaman lafiyar ƙasa da ƙasa kafin tattaunawa da zarif sai da shi sakatare keri ya tattauna da ministan harkokin wajen ƙasashe biyar masu faɗa a zauren taron na majalisar ɗinkin duniya batun da aka ba da ƙarfi kansa shine kera makaman nukiliyar da iran ke sanyi to daga nan sashen hausa na murya amurka abin washington dc ake sauraron labaran nan jami'ai ya kasar kenya suna ci gaba da karfafa binciken rusassun gine-ginen shaguna da rumfunan cinikayya da aka farfasa a dandalin cinikayyar robin kenya domin su ga ko za a ƙara samun wasu gawakin mutane da suka halaka a dalilin harin da 'yan ta'addar Alshabab na somaliya suka kai jiya alhamis reshen kungiyar agaji ta red cross ta ce har yanzu ba a gano inda mutane 61 suka shiga ba kwanaki hudu da kai hare-haren mamayen cibiyar cinikayya ta westgate jami'an sun kuma tabbatar da adadin yawan mutane 72 ne suka rasa rayukansu a halin da ake ciki kungiyar Alshabab shabab ta nana ta gargaɗin da take yi cewa za a ci gaba da da zaune tsaye har sai lokacin da aka tabbatar da an janye sojan ƙasar kenya kacokan daga ƙasar somaliya buƙatar da hukumomin ƙasar kenya suka ce ba za su amince da ita ba a labarin kuma masu zanga-zanga da 'yan sanda sun kara da juna a rana ta hudu a jere a ƙasar sudan saboda dalilin matakin da gwamnatin sudan ta ɗauka na janya gatancin da take yi wa farashin man fetur hakan ne kuma ya janyo tunzurin da ya janyo mutuwar mutane 29 rahotanni na cewa sai da jami'an tsaro suka rika harba hayaki mai sa hawaye akan gungun masu zanga-zanga a birnin hartum da yankin kasar tashar jiragen ruwa ta bahar maliya domin a rage kaifin zanga-zanga masu zanga-zanga suna yin kira ne da sai lalle shugaba sudan umar albashir ya sauka daga kujerar mulkin kasar sudan masu fashin baki dai sun yi hasashen cewa janye gatancin farashin mai da gwamnatin sudan ta ne ya janyo tashin farashin man fetur shugaban falisina mahmud abbas ya ce ba zai amince da wata yarjejeniyar ƙarin lokacin baiwa isra'ila damar ci gaba da mamaye yankunan falisinawa ba jiya alhamis malam abbas ya shaidawa zauren taron majalisar ɗinkin duniya cewa babbar buƙatar falasɗinawa ita ce samun ƙasarsu ta kansu domin shimfiɗa zaman lafiya mai ɗorewa da kawo ƙarshen rigingimu da yanzu ake faman yi tsakanin isra'ila da falasɗinawa shugaban falasɗinawan ya kuma gode wa amurka saboda matakin da ta ɗauka na farfaɗo da shirin tattaunawar zaman lafiya na kai tsaye An sha labaran duniyar ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a ƙasar Saudiya inda wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da rahoton cewa saboda ban wasu mahajjata mata da mota ta yi a ƙasar Saudin Hukumar alhazan Najeriya ta ce za ta ƙara ɗaukar matakan faɗakar da mahajjata hanyoyin kulawa da kansu a yayin aikin hajji. A yayin da birnin Madina da ke ƙasar Saudi Arabia ya fara ɗaukar ɗimbin baƙin maniyata aikin hajjin bana masu biyawa ta Madinan domin yin ziyara, Hukumar jin daɗin alhazan Najeriya ta ce ta dukufa wajen wayar da kan alhazan Najeriya game da kiyayewa ta yadda za su gudanar da zamansu a Madinan. Hukumar alhazan Najeriya dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne saboda samun matsalar bankaɗe alhazan ƙasar a garin na Madina. Sakataren hukumar alhazan Najeriya Dr. Bello Tambuwal, wanda shine ke kula da ofishin hukumar jin daɗin alhazan Najeriya da ke Madina, ya ce a yanzu haka ma akwai alhazan Najeriya guda hudu da ke kwance a asibiti a sakamakon bankaɗewar da mota ta yi masu a birnin na Madina. Sheikh Abdullahi Idoko shine kwamishinan hukumar alhazan Najeriya mai kula da jihohin kudu maso gabashin Najeriya ya yi bayanin irin matakan da suke ɗauka game da wayar da kan alhazan. To, kasan a cikin act na haji commission akwai maganan pilgrim education to an shirya musu kowane shekara na shirya musu wayewar kai abin da ya kamata su samu haji mabrur nasu wato haji matsarkakiya wanda ba karbowa to kuma dokoki ne kasan saudiya abin da ya kamata su yi ana musu da kai tsakanin hukumar alhazai ta kasa da hukuma ta jihar ana shirya wannan. Jami'an alhazai na jihohi da ke zama tare da alhazan a kusan kowane lokaci na ɗaukar matakai akan kiyayewa game da samun irin wannan matsala. in ji a bala Baladuku shugaban kwamitin wayar da kan alhazan jihar Niger. Irin yawancin alhazanmu daga karkara suka fito ana faɗakar da su su kiyaye da irin yanayin motoci da haɗarurrukan da za su iya fuskanta a cikin garin. Sannan kuma idan sun isa gidajensu muna da tsari wanda muke akwai ɗalibai na jihar Niger wanda suke karatu a nan birnin Madina da kuma malamanmu da suka zo daga gida ana haɗin gwiwa ana bin su gidaje ana faɗakar da su. Kawowa yanzu dai alhazan Najeriya dubu talatin da takwas da ɗari shida da hudu ne suka iso nan birnin Madina, dubu goma sha biyu da ɗari uku da tisa'in da biyar sun wuce zuwa Makka, yayin da sauran kenan zaune suna gudanar da ibada. amma sakataren hukumar alhazan Najeriya Dr. Bello Tambuwal ya tabbatar da mutuwar wata hajiya daga jihar Zamfara a nan ƙasar Saudiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Madina, Saudi Arabia.

ba dumu du ba ma yi an cuce mu dumu du an cuce mu ba mu da aiki dumu du ba mu da aiki ba a ba mu dumu du ba a ba mu mun basu da Allah dumu mun basu da Allah famfan fura na lai sun cuce mu sun maida mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo kallo ƴaƴayensu in sun gan sai dai gwalo gwalo we go die na so we just dey die ba ma yi dumudu ba ma yi an cuce mu dumudu an cuce mu mu da aiki duk ba mu da aiki ba a ba mu duk ba a ba mu mun basu da Allah dumu mun basu da Allah ba ma yi duk ba ma yi an cuce mu duk an cuce mu ba mu da aiki duk ba mu da aiki ba a ba mu duk ba a ba mu mun basu da Allah dumu mun basu da Allah ko zan muku famfan fura na lai sun cuce mu sun maida mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo kallo su kun sun gan mu sai dai gwalo gwalo we go die na so we just dey die ba ma yi mu du ba ma yi an cuce mu mu du an cuce mu ba mu da aiki su da Allah dumu mun ba su da Allah ba ma yi dumu du ba ma yi an cuce mu dumu du an cuce mu ba mu da aiki dumu du ba mu da aiki ba a ba mu dumu du ba a ba mu mun ba su da Allah dumu mun ba su da Allah muku famfan nono na lai zan muku famfo zan muku famfan fura na lai sun cuce mu sun maida mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo kallo ƴaƴayensu kun sun gan mu sai dai gwalo gwalo we go die na so we just dey die ba ma yi dumu du ba ma yi an cuce mu dumu an cuce mu ba mu da aiki an cuce mu dumudu an cuce mu ba mu da aiki dumudu ba mu da aiki ba a ba mu dumudu ba a ba mu mun basu da Allah dumu mun basu da Allah ba ma yi dumudu ba ma yi an cuce mu dumudu an cuce mu ba mu da aiki su da Allah. Ina lantarki titi duk babu na kirki, babu da aiki kullum sai neman aiki. Haba. Zan muku famfo, zan muku famfon nono. Na lai. Zan muku famfo, zan muku famfon fura. Na lai sun cuce mu sun maida mun zama dolo. Dolo. Ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo. Kallo. Ya'yayensu kun sun gan mu sai dai gwalo. To Allah shi kyauta, yanzu kuma bari mu kaɗa kanan dabo inda ake harmar ƙaddamar da sabuwar PDP a ƙananan hukumomi 44 duk kuwa da ƙoƙarin sasanta ɓangarorin da ake yi. Daga kanan dabo, wakilinmu Muhammad eh, wato Ibrahim Kwari gare ka. Sabuwar PDP! Sabuwar PDP! Rana wata da muka zo domin tattata goyon bayan al'umma karamar kuma tunan wada da mai girma da babban gwamnan jihar Kano injiniya da Sarabi Musa Kwankwaso kasancewar yanzu mun samu sabuwar jam'iyyar PDP Honorable Abdullahi Ilyas Yuriyasa kenan wakilin mazaɓar tudun wada a zauren majalisar dokoki ta jihar Kano wanda ya jagoranci gudanar da wancan taro. su ma mata ba a bar su a baya ba dangane da wannan gangami inda kungiyar kafag ta shirya makamancin wannan taro a nan birnin kano muna cikin sabuwar pdp sabo kaddamar da sabuwar pdp ne wace mai girma gwamna ya tafi mu ma muna bisa muna tare da shi dari. bisa ɗari hajiya balaraba ibrahim mustapha mai baiwa gwamnan kano shawara kan lamuran ma'adanai ita ce ta shirya taron karkashin inuwar kungiyar. Wannan taro dai an shirya shi ne a karkashin kungiyar a Political Awareness Group. Saboda haka wannan mun yi shi ne saboda mu je mu nuna wa injiniya Dr. Rabi'u Musa zababben gwamnan jihar kano da adamu aliyu sumaila ciyaman na fati na jihar kano cewa muna tare da su ɗari bisa a ɗari akan abubuwan da suke faruwa shi ma alhaji rabiu abdullahi garin danga da ke zaman kantuman karamar hukumar dala a nan birnin kano cewa yake sabuwar pdp canji ne da allah ya kawo shi kuma abin da jama'a suke so kenan kuma waɗanda ma ba su shiga sabuwar pdp ba ko idan aure bai kawo su ba cika bai kawo su Dan sabo pdp da tsohuwar pdp wato abinda muke cewa new ideas ne da old ideas dama an ce shi canji in kana so ka canja mai canjawa baya hutuwa daga wani a'a daga cikin nan yake imajin injiniya rabi musa kwankwaso da colleagues da suke so su canja ai su suna son canji daidai da abinda da najeriya take so a yanzu ne ni ina ganin shi kansa mai girma shugaban kasa dr jonathan goodluck ya kamata a ce ya yi belonging to the new generation na idea irin su injiniya rabi musa kwankwaso saboda kafa najeriya a cikakken demokradiyya saboda haka wannan abin da muke gani shi kansa ya kamata ya bar wancan old ideology da ba zai kai ko mutane ko ina ba a ideology irin na su maman tukur sun riga sun gama brain din su ta gama aikin na waɗannan abubuwan yanzu abinda da najeriya take so ta yi wayaya masu fashin baki na siyasa ke kallon tarukan kaddamar da sabuwar pdp malam abbati bako shine daraktan cibiyar nazarin lamuran siyasa da demokaradiyya ta ƙasa da ƙasa mai ofishi a nan kano duk wannan ihun da suke yi na cewar sabuwar jam'iyya ko tsohuwar jam'iyya zai wahala a samu daidaito saboda za mu ɗauki misali kamar rigimar da aka yi a lokacin a PRP a 1980 zuwa 1983 har yanzu yau shekara fiye da 30 har yanzu maganar santsi da tako ba iya sasanta ta ba saboda haka wannan rigimar da ta keto a cikin jam'iyyar PDP tabbataccen magana ce ba ma raba ɗaya biyu a bisa nazari kan cewar ba za ta iya sasantuwa ba daga nan zuwa shekara 60 da suke cewa za su mulki Najeriya. Malam abbaci Bako kenan a nan Kano. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria ne motar siyasa ce ban koma wada da dangina ce ku tura ba. Mota ta kai kwata da Wannan haka yake kuma gaida Mahmud yanzu kuma bari mu wato nufi kanan dabu muna dai a kanan dabon da ya zance inda shi kuma Muhammad Salisu Rabi'u zai gabatar mana da sharhin jaridun Najeriya na Hausa. Karshen jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar rariya inda a shafinta na biyar ta buga labarin da ke cewa gwamnati za ta haramta shigo da ababen hawa. Labarin ya ci gaba da cewa gwamnatin tarayya ta bayyana yunkurinta na haramta shigo da ababen hawa kasar nan domin ta karfafa gwiwar kamfanonin da ke kerawa a nan cikin gida Najeriya. hakan ya fito ne a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin gyara da assasa sabbin hanyoyi a kasar nan kuma dai hukumar jiragen kasa ta tabbatar da cewa ta kammala shirin fara jigilar fasinjoji daga yankin gabashin kasar nan kafin karshen shekara nan da muke ciki shugaban kasa gullar jonathan ne ya bayyana yunkurin hana shigo da ababen hawa ranar litinin inda ta gabata a garin uyo sai dai shugaban bai bayyana ranar da dokar za ta fara aiki ba ya bayyana cewa yunkurin hakan ya samo asali ne domin a wa kamfanoni na gida musamman wanda yake a inewi a jihar anambara. kwanakin baya gwamnati ta nemi wasu daga cikin ma'aikatan hukumomi su sayi irin motocin da ake kerawa a nan gida najeriya haka ma ministan kasuwanci olusegun aganga a baya ya nemi gwamnati ta kirkiro da makarantun kera ababen hawa a jihohin kano lagos da kuma karfafa waɗanda ake yi a garin inewi ita ma jaridar aminiya ta buga wani labari a shafinta na biyar inda labarin ke cewa hukumar nema za ta tsugunar da sama da mutane dubu ɗari a jihohi uku labarin ya ci gaba da cewa hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema za ta tsugunar da sama da mutane dubu ɗari da ambaliyar ruwa ta raba da gidajensu a jihohin bauchi da gombe da taraba Shugaban hukumar Alhaji Muhammad Sani Sidi ne ya bayyana haka lokacin da yake ziyarar aiki a jihar Bauchi inda ya kaddamar da sansanin farko a garin Kirfi da za a lura da mutanen Bauchi ta kudu da ruwa ya raba da gidajensu. ya ce an samar da ɗakunan kwanan maza daban da na mata daban da magewayi da makaranta da wurin dafa abinci da dakin ajiye kaya da asibiti da rijiyar butsatse a matsugunin kuma za a bada abinci ga waɗanda aka tsugunar a sansanin har lokacin da za su samu taimakon gwamnati Alhaji Sani Sidi ya ce sama da mutane miliyan biyu ne ruwa ya ta gayyara a sassan ƙasar nan a bara. Wannan ya sa lokacin da hukumar kula da yanayi ta ƙasa wato NEMET ta ce a bana za a sake samun ambaliyar ruwa sai shugaba Goodluck Jonathan ya shirya kwamitin musamman don shirya yadda za a gina sansanonin tsugunar da mutanen da suka samu kansu a cikin wannan matsala. ya ce za a gina sansanoni a kowane sashen ƙasar nan da ake zaton ambaliyar za ta auku Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da Leadership Hausa ta buga a shafinta na shida. Mutane dubu da uku ne za su ci moriyar aikin ido kyauta a jihar Jigawa. Labarin ya ci gaba da cewa kimanin mutane sama da dubu da uku ne gwamnatin jihar Jigawa ta lashe takobin gudanar da aikin ido kyauta domin tallafa wa al'umma musamman marasa karfi wajen inganta lafiyarsu. kwamishinan lafiya na jihar dakta tafida abubakar ya tabbatar da wannan al'amari yayin tattaunawa da manema labarai a lokacin da ake gudanar da wannan aiki a babban asibitin jiha da ke birnin dutse Dr. Tafida ya ce wannan tagomashi ya fito ne daga haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jihar da gwamnatocin ƙananan hukumomi guda 27 da ke faɗin jihar yadda kimanin mutane 23,000 za su ci moriya aikin idanunsu kyauta kuma kimanin mutane 20,000 za a duba su kan larurorin idanu daban-daban. ya kara da cewa tuni an fara gudanar da wannan aikin ido a cibiyoyin lafiya da ke jihar guda biyar wanda suka haɗar da babban asibitin jihar da ke dutse asibitin jihar da ke gumel asibitin jihar da ke kazaure da cibiyar lafiya ta tarayya da ke birnin kudu da kuma asibitin jihar da ke garin hadeja muhammad salisu rabiu amurka daga kano najeriya A gaida Muhammad, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. Assalamu alaikum kayan hausa na rediyo BA America mai magana Hadi tsohon sarki ɗan gidan malagari Malam Barau ne nama kofar Arewa da Rabin Kaduna. ba mu dama da Allah domin in tafi ra'ayina a kan 'yan ta'addan yankin Niger Delta da suke neman kawo rikicin addini a kasar nan da kuma shugaban kiristoci na kasar nan a kan cewa su ji tsoron Allah sa ci gaban kasar nan a gaba amma ba maganganun da za su kawo tajin hankali ba a kasa kasancewar kiriki wani addini ya fito da zai rinka kaiwa wani addini har gaba da ƙarara wannan ba karamin kuskure ba ne ba duk da dai mun san babu abin da ya jawo haka sai illa rin shugabanci na gari lalacewar shugabanci a kasar nan amma dai su ji tsoron Allah su sani ba abin da suke takama da bi a kudancin nan arewacin nan ma suna da akwai na gode mai magana hadi tsohon sarki ɗan gidan mara da yi malam barau mai nama kofar arewa da jihar katsina. Ina Amin Muhammad da a yi local government yobe state dan allah dan annabi a gaya gwamnan jihar yobe tare da jihar yobe dan allah na bakin sojojin daga cikin mutane dan allah dan annabi assalamu alaikum assalamu alaikum amurka mai magana salihu abubakar daga garin mai hula taraba state a gaskiya zan yi magana ne game da yan majalisar da wakilai da suka ce da magana game da yan sanda da su suke kashe mutane kuma wallahi wannan magana haka ne kuma babban abu shine kurun dan sanda ko soja da ka ga sai ya yi ta tun da giya yana rike da bindiga ko ka rike hanya ya ce ka bashi naira hamsin in baka bashi naira hamsin ba kana kan babur kurun sai ga ya ce wallahi zai kashe ka kuma in kai wasa wallahi har bai ka zai yi na fata wannan matakin da za a dauka Allah zai taimaki mu da kuma mataki a daina ba su makamai suna buɗe. Assalamu alaikum Salihu Abubakar ne wula To yanzu kuma ga Kabiru ya dawo da labaran duniya a munfa a takaice. Shugaba Barak Obama na Amurka ya yi Allah wadai da ɓata lokacin da wakilan majalisa 'yan Republican ke yi wajen jinkirta sanya hannun amincewa da daftarin dokar kasafta kuɗi da aka warewa ayyukan kiwon lafiya a Amurka. dokar da za ta fara aiki talatin na mai zuwa ɗaya ga watan oktoba insha Allah a wani jawabin da ya yi jiya alhamis shugaba barack obama ya ce ƙoƙarin da 'yan republican ke yi a majalisa domin su hana aiki da kudurin dokar kasafta kuɗin kiwon lafiya ai wani babban kuskure ne kuma ba za su samu nasara ba dokar za ta fara aiki dai kamar yadda aka shirya shugaban na amurka ya zargi 'yan republican a majalisar dokokin amurka da laifin bata masa suna ta hanyar zarginsa da laifin gaza samar da kudirin dokar kasafin kuɗin kiwon lafiyar al'umma da kuma tabbatarwa da 'yan republican cewa ba za su samu nasara ba wajen tsaye da ayyukan gwamnatin tarayya a ran ɗaya ga watan oktoba kotun kolin majalisar ɗinkin duniya da ke shari'ar masu aikata laifuka yaƙi ta amince da hukuncin da kotun farko da ta saurari shari'ar tsohon shugaban liberia chasela ta yanke zaman da kotun musamman ta ɗaukar ƙara ta majalisar ɗinkin duniya ta yi a ƙasar saliyo ta amince ne da ɗaurin shekaru hamsin da aka yanke wa charles taylor kotun farko dai ta samu charles taylor ne da aikata laifin cin mutuncin bil'adama a lokacin yaƙi da gwamnatin liberia ke yi da mayakan 'yan tawaye lauyoyin charles taylor dai sun ɗaukaka ƙara bisa hujjar cewa ai charles taylor ba shi da hannu a wulaƙancin da ake zargin an yi wa bil'adama a lokacin yakin sakataren harkokin wajen amurka john kerry kuma ya halarci wata tattaunawa wadda ta shiga tarihi a jiya alhamis wadda ta jibanci tattaunawar kai tsaye kuma gaba da gaba a tsakanin amurka da ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jaba azarif To masu sauraron mu nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku sake jinmu da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin kabiru fage da ya taya ni gabatar da shirin da kibahiro didone da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu hama ni ibrahim kalmasi garba ke cewa ku ne lafiya mu kuma mu ƙarasa daren lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.